a lokacin wani biki na nuna kayayyakin tarihin da aka karbo daga wasu kasashen turai ministan yaɗa labaran najeriya alhaji lai muhammad ya bayyana kudirin gwamnatin najeriya an kwato lokacin kayayyakin tarihin da aka sace a zamanin mulkin mallaka daga najeriya zuwa wasu kasashen duniya musamman ma dai kasashen yammacin turai da amurka this administration has been engaging and continues to engage in the process of identifying and repatriating artifacts that were stolen from our country. Ya ina tabbatar muku da kudirin gwamnatin Najeriya mai ci yanzu na fafutukan ganin cewa an kwato irin wayannan kayayyaki na tarihi domin dawo da su abinda kuma zai zamo abin tarihi ga 'yan Najeriya da kuma gane asalin su. Mrs. Jane Borgati wata 'yar asalin ƙasar Amurka da ke koyar da darussan kimiyyar ajiye kayayyakin tarihi a jami'ar Benin kuma ta yi bayani game da mahimmanci da kuma tarnaƙin da ake fuskanta a Najeriya game da kayayyakin tarihi irin na da. Most of the students in at least fine and applied arts are interested in learning about modern and contemporary art. They are not interested in traditional art or archaeological works. And it's a great, great sorrow to me that the students here uh, are not interested in this. We do desperately need in Nigeria well trained art historians. ce matsalar da ake fuskanta shine ɗalibai yanzu haka a jami'a ba sa da sha'awar koyon darussa da ke da nasaba da kayayyakin tarihi irin na da a maimakon haka sun fi mai da hankali ne wajen koyon darussan aje kayayyakin tarihi na zamani abinda kuma ke kawo na kasu da koma baya ga kayayyakin tarihi irin waɗannan da muke gani akwai bukatan gwamnati ta tashi tsaye wajen faɗakar da al'umma game da muhimmancin kayayyakin tarihi irin na da da kowane irin kayayyakin tarihi ne aka dawo da su najeriya daga ƙasashen na waje da kuma kasashen da samo irin wayannan kayayyakin na tarihi alhaji yusuf abdullah usman shine babban darakta na hukumar da ke kula da adana kayayyakin tarihi a najeriya daga kasashe kamar wajen guda shida kasu akwai daga america akwai daga switzerland akwai daga south africa da faransa da canada waɗanda su ne kasashen da suka bamu waɗannan A wanda aka fitar da su ba ta hanya da ta dace ba da suka gani cewa bai kamata su ci gaba da rike su ba suka dawo mana da su su ne yau muke nunawa kaɗan daga cikin su muka iya nuna ma a cikin wannan biki akwai wato abubuwa wanda suka shafi a kirkira da zayyana musamman daga kasar benin daga kuma kasar knok a kaduna da wanda abubuwa ne wanda aka gina da laka da tabo da kuma wajen kasar zamfara da sokoto da katsina da kuma abubuwan da suka aka fito da su aka yi su da itace kamar abubuwa wanda kamar na zayyana da kirkira daga kasar yarabawa musamman abubuwan da aka kera su da tama wanda aka narka tama aka narka ta aka kirkiro abubuwa na zayyana a wannan kaga wata hikima ce wacce baturi zai kauka cewa ba mu da ita amma sama da shekara a dubu shida muna da wannan hikimar a wannan kasa ta gwamnatin ta najeriya dai a ƙarshe a cewar ministan yaɗa labaran najeriya alhaji layi muhammed za ta yi tsaye wajen ganin an samar da 'yan sanda na musamman da za su dinga sa ido wajen kare kayayyakin tarihin da najeriya ke da su na ganin cewa an hana fita da su zuwa ƙasashen ƙetare babangida jibrin murya amurka daga lagos